Nijar ta ce Faransa ta jibge wasu makamai a wasu ƙasashe kusa da ita domin yaƙarta. ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar EA Boka TV idan kuka fara ziyarta wannan channel ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa. Nijar ta ce Faransa ta jibge makamai a wasu ƙasashe kusa da ita don yaƙarta. ta. gwamnatin sojin nijar ta zargi faransa da tara makamai tare da jibge dakarun dakarunta a wasu ƙasashe da ke makwabta da ƙasarsu da zumar kai masu hari rahoton ya bayyana cewa a wata sanarwa ce da faransa na ci gaba da jibge dakaru a wani shiri da take yi da ƙungiyar ecos don kaiwa ƙasar hari inda ta ce ta tara jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu da kuma motoci masu sulke guda 40 a kasashen aburkos da kuma benin kasar da ke yankin sashel ta shiga takun saka da kungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas tun bayan da kungiyar ta yi barazanar yin amfani da karfin karfi idan diplomasiya ta gaza a kokarin da take na maido da shugaba muhammadu bazin kan karagar mulki a ranar 3 ga watan Agusti, ce gwamnatin sojan Nijar ta soke yarjejeniyar soji da ke tsakaninta da faras wadda ke da dakaru kimanin 1,500 a kasar da take fama da yaƙi da ta'addanci dangantaka dai ta yi tsami tsakanin faransa da jamhuriyar niger tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin muhammad basum a watan yuli faransa ta ki amincewa da gwamnatin sojin ƙasar nijar inda ta ayyana ta a matsayin haramtacciya tana kuma kira da su mayar da mulki ga bazum muhammad wanda idan ba manta ba babu soki burutsu da soka sa dantsi da ba a yi ba da manya-manyan da suke najeriya da kuma sauran makota akan a mai da mulki ga farar hula wanda tuni sojoji suka sa kafa suka shure wannan batu suka ce babu gudu ba ja da baya kuma duk wanda ya sa musu baki kan mulkin su za su yi maganin shi wanda in ba ku manta ba shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi barazanar yakar nijar din inda 'yan majalisarsa da kuma sanatoci na kasar suka ƙi amincewa da aka yi wa nijar din hali duk da dai tsakanin nijar da najeriya akwai kyakkyawar alaƙa ta kasuwanci ga tattalin arziki da kuma dangantaka ta uwantaka wannan ce irin su sanata kawu sumaila ɗan majalisa a sanata mai wakiltar kano ta kudu ya fito ya bayyana cewa babu yadda za a yi su bari a yaƙi ƙasar nijar domin ƙasar nijar tana da kyakkyawar alaƙa da arewacin najeriya wanda ya ce sun haɗa bodoji da jihohi bakwai wanda suka hada da maiduguri yobe jigawa da kuma katsina state da kebbi da kuma sokoto wannan ce ta sa dalilin haka ya ce akwai auratayya tsakaninsu kuma kafin zuwan turawan mulkin mallaka an da a haɗa ake amma daga baya aka raba su wannan ce ta sa suka ce ba za su bari bola ahmad tinubu ya amfani da karfin soja domin yaƙar 'yan uwansu ba kar ku manta kuna tare da tashar aa boka tv idan yi kuka fara ziyartar wannan channel ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa da inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar aa boka tashar ku ce sai mun haɗa bidiyon mu na gaba